Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci. Mamma Ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Wasu mutane goma sha ɗaya ne ake zaton suna ɗauke da cutar coronavirus a Maraɗi. Gwamnan yankin ya magana da safe za ku ji ƙarin bayani. matasa masu fafutuka na Nijar na gudanar da ayyukan wadda kan al'umma kan yaƙi da cutar covid-19 a wasu unguwannin birnin mai ɗaya daga cikin nasu ya ba mu ƙarin haske amfani da 'yan mata wajen karuwanci ko bautar zamani a Nijar shine rahotonmu na musamman haka kuma za ku ji saurare muhawarar 'yan jarida tare da makutar hamadu da harshen faransanci. To madalla yanzu ga labarin naku daki daki Nijar ta samu wasu sabbin masu cutar COVID-19 biyu wanda ya kai mutum goma da ake da su a Nijar a cewar wata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya wani namiji da wata mace dukansu 'yan Nijar masu shekaru 52 da 56 ma'aikatar kiwon lafiya ta jaddada cewa macen ta samu cutar bayan mu'amala da wani dan malatin da aka keɓance kuma namijin ya zo Nijar bayan wani balaguro a ƙasar Afirka ta tsakiya Liberia da kuma Kenya. marar lafiyar na samun kulawar jami'an kyau lafiya kuma yanayin lafiyar su ya daidaita a cewar sanarwar a yau da safe a maradi aka kafa kwamitin yaƙi da cutar coronavirus wannan kwamiti na da aikin kula da aiwatar da matakan da gwamnati ta ɗauka in ci gwamnan maradi haka kuma ya sanar da cewa wasu mutane goma sha ɗaya da suka fito daga waje ba da jima ba an killace su a wani mataki na rigakafi zakari umaru a cikin rahoton muhammad mamman. Nous n'avons pas de region Maradi. Ba mu da wanda ya kamu da cutar a cikin jihar Maradi, to amma akwai 'yan asalin jihar da suka yi balaguro cikin jirage da suka kai marasa lafiya sai muka killace su a cikin gidajensu kuma ana bin su sau da kafa da sahe da rana tsaka kuma da dare wanda jami'an tsaron kiwon lafiya ne ke zuwa su gansu har su cika wa'adin lokacin da aka kayyade na mako biyu kuma har dai zuwa yau ba su nuna wata alama ba ta cutar muna fatan su cimma wa'adin lokacin ba tare da nuna wata alamar cutar ba ta coronavirus su wajen mutum goma ne cikin garin maradi kuma suna mutunta dukkan galgadin da jami'an kiwon lafiyar suke basu. Il respecte strictement toutes les consignes des techniciens de la santé qui les suivent. Fassarar Gungu Muhammad Dantani aiwatar da matakan rigakafin yaƙi da cutar coronavirus a zandar wata halayya ta turjiya na bayyana a ganin gwamnan yankin al'ummar yankin bata samu wayar da kai ba game da muhimman alfanu na waɗannan matakai dalilin wata ganawarsa a ranar jiya tare da rukunonin al'ummomin yankin isaka musa a cikin rahoton mustapha mamman sani muna tara mutane muna ba su labari muna ƙara kwatanta musu wadda magana take mun game da malamai mun game da 'yan jarida mun mun gamu da dattizawa mun gamu da shafi da karce kai dai fanni fanni muna fatan bisa kan wanga aiki da mun kai jama'a ta gano da wannan abu ba a yi shi ba don a cuta musulunci an yi shi don kare lahiyar yan ƙasa kudu ba a ce a bar sallah ba an ce a ci gaba da sallah amma abin da an ka ce sallah in ana ta jam'i ita ki tana da da kwai cikas a wanga matsayin da muke a daga ne sati biyu har a ga wada hali yayi abu zai dawowa daidai kuma za mu koma da yan addinin mu kuma kawo da mun ka saba ba maye mayan kasashen ga duk da kayan da a gare su aiki ciwon nan sai da durƙusa su to bale muna in ya zo kahin nan ya hik magani muna da kayan aiki amma gwalgwado mun san ba su isa ba kenan in yadda zai kamari ba a san kowa ma za a kula da shi ba yaƙi da cutar coronavirus a da kwaro yankin maraɗi daga cikin matakan shugabannin likitar kwaro suna kira ga waye kan jama'a da kuma ƙa'idar ɗan malati guda ɗan rakiya guda sani ɗan bau jami'an tsabta na likitar ya mai da hankali kan wajabtin girmama matakan da gwamnati ta shimfiɗa a cikin rahoton Adamu Umaru. Rigakahi ne ake son ayi rigakahi kuma don kar ta shigo. abinda da muka ɗauka na mataki shine cewa mutane su kiyaye taro na sallah. Ba sallah ce aka ce mutane su bari ba. A'a, su kiyaye taro saboda ba su san wa zai shigowa tare da su ba cikin sahu. duk wanda ya shigo cikin sahu inda yana da wannan ciwon to duk wanda suka yi makwabtaka da shi sai sun ɗauka sannan inda zai kai goshin shi ƙasa wurin sallah zai zubdo ƙwayoyin cutai kenan a tsawon kwana biyu duk wanda ya yi sallah nan inda ya yi sallah shi ma sai ya ɗauke ta kuma in mutum ya ɗauke ta ya kai ta gidan shi ya sa kan shi kurkuku saboda zai goga ma ɗiyan shi da matar shi ko da matan shi da duk waɗanda za su zawa su yi mu'amala da su kenan kaga in tabbayyana gidan mutum ba mai zuwa gidan shi kuma shi ba za a barin shi hita ba balle ya je gidan wani kuma ba za a barin iyalin shi ba su hita a rage sallah cikin jami'i ita juma'a gaba ɗaya a bari ma rigakafin cutar coronavirus a ballara yankin talabiri wasu direbobi na kokarin kewaye matakan hana yawo ga da motoci na daukar jama'a ta hanyar amfani da motocinsu wannan mataki shi ma ya hana amfani da waɗannan motoci na mutane Karan hasken Musa Saido Agali, sakatare jihar na prefecture ɗin Balera a cikin rahoton Hassan Mummuni. mota nan da aka wa motoci a yi hankuri mako ɗaya ne kacal, amma wasu mutane ba su fahimta ba. Yau akwai direbobin da ke ɗaukar ƙananan motoci su ɗau mutum guda a shiga biyar aiko in akwai imani kyauta ne ma ya kamata su ɗauki mutum. amma ba a yi amfani da kasancewar cutar ba don a samu arziki wasu sun kaucewa tashoshin motoci sun koma can bayan gari to yanzu dai da jiya da yau muna nan muna sa musu ido muna bin hankalinsu amma kuma daga ranar yau duk hukuncin da ya hau kansu su kuka da kansu inda suke sata suna yin hakan kenan sun tsorata mana Bisa tsarin tunkarar cutar coronavirus gwamnan yankin Yamai ya gana a ranar jiya da kungiyoyin direbobin taksi makasudin wannan haduwa shine na daidaita yawan fasinjoji a cikin taksi da faba haka kuma Isaka Hassan karanta ya jaddada matsalolin girman matakan rigakafi a cikin masallatai duka a cikin rahoton Jallo Maryama Kenda. Ils sont revenus par écrit, ils se sont engagés à respecter. Sun sake dawowa tare da rawaita bayani a takarda inda suka ɗau alkawalin mutunta wa'annan matakan baki ɗaya. Ta haka ne muka nazarta lamarin a zaman mu na majalisar tsaro ta jiha sai muka amince da mu sassauta musu don su ɗau mutum hudu har da direban ta fuskar masu taksi mutum goma wajen 'yan faba-faba har da direban da karan motarsa. Lalle ko mun ga alamun sun gamsu kuma mun san suna sa ido ga yanayin coronavirus. A wajen masala halattai a yanzu nan ma na ba da umarni ga jami'an tsaron polis na ƙasa guard national gendarmerie don su shiga yawan sintiri kuma duk wanda ya taka matakan ba wata wata za a gabatar da shi a gaban shari'a a dalilin sanya rayuwar wani cikin haɗari. cause de mise en danger de la vie d'autrui. Matasan Nijar suma ma suna dukufa gaban cutar coronavirus a ranar litinin a unguwar kwartagi da ke nan yamai bloga kuma mai fafutuka Muktar Ag Ahmed da wasu matasa sun gudanar da wasu ayyukan wadda kan al'umma da kuma ba da taimako ga masu rauni. Muktar Ag Ahmed a cikin rahoton Olivier Asugubabi. internet. Ai ba dukan al'ummar Nijar ba ce ke samun shafin intanet, wasu ma ba sa samun shirye-shiryen talabijin. Kenan hanya mafi inganci ga wayar da kan wa'annan al'ummomin shine tafiya wajen su a nuna musu yadda ake kare kai. gi zangon farko ne a cikin wajajen da muke sa ran zamu isa. Al'umma ce mafi rauni da muka je wajen ta. inda wuce ma wayar da kan da muka yi mun mayar musu taimakon kumsuna na kayan farko na rigakafi ga wannan cutar buta 500 bokiti 500 da kan sabulla 500 yadda muka samu muka muka yunkurar da abokai 'yan sa kai ga aiwatawa ta hanyar shafin yanar gizon sada zumunta da suka sa hannu aljihu suka ba da gudunmuwarsu wannan taimakawar da muka yi na iya kasancewa abun koyi ga wasu kunjoyi domin su yakan. Le geste qu'on a fait peut servir d'exemple à d'autres groupements ou d'autres associations pour Ƙungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa da ke Nijar sun sanar da goyon bayansu ga gwamnati kan yakin da take da cutar COVID-19 a cikin wata sanarwar da suka fitar a ranar jiya. Ƙungiyoyin sun bayyana cewa a shirya suke domin rakiyar dabaru da ayyukan jin kai na rigakafi da kuma mai da martani domin ceto rayuka da kuma kare mutane. waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu sun nuna shimfiɗa matakan da suka shafi kaucewa duk wani haɗarin yada cutar kafin ma a sanar da mutum guda na farko da ke ɗauke da ita a Nijar. sun kira ga abokan su da su girmama matakan da gwamnatin Nijar ta ayyana da kuma amfani da bayanan ma'aikatar kiwon lafiya. Salamu alaikum malam. Wa alaikum wassalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da ma ni iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam. Sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kuwa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. jama'a dalilin kenan muka kira ga dukkan mabiya addini da su kaucewa sallar jam'i malam kenan shi dai ne mafita a'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke hannuwanmu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen guyar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu sai kuma rahoton mu na musamman a Nijar kamar yawancin wasu kasashen Afirka karuwanci ko ma wasu nau'in karuwanci akwai su dalilin da ake samun a cikin wasu unguwannin Nijar da ma yankunan Nijar gidajen karuwai inda wasu tsofaffin mata ko magajiya suke sanya 'yan mata karuwanci duk da haɗurran da ke tattar da wannan aiki domin fahimtar girman wannan matsala a Nijar Nafisa Adamu Sirfo ta haɗa mana wannan rahoto na musamman. 'Yan shekaru sha ɗaya zuwa sha takwas ne 'yan matan da ke shashen cikin wasu lunguna na birnin Yamai. Yawancinsu sun samu mafaka ne ƙarƙashin wata mata kuma suna kan sararin aiwata saduwa da maza. A cewar Juju Alhaji Idi Sanusi wannan matasan na fuskantar tsanantar a ci moriya kansu. Ana maganar cin moriya ta hanyar sa a yi karuwanci ne idan kamar misali matasa 'yan mata ko mata suka kasance a latilas sai sun yi wannan aiwatawar shine sasancin da ake yi cikin gidaje kwaro-kwaro kowa kuma na iya shiga sai kuma wani fannin inda ake aiwata sasancin a ƙarƙashin sa idan wanda ake ma bidar cin moriya dangance da yawaitar da wannan al'amarin ke ɗauka ya waje ba a nemi dalilan da ke sawo innan matasan 'yan mata ga wannan karuwancin jibo saini mai kula da fannin kariya a kungiyar ƙasar niger antd ya yi bayani kamar haka yanayin hali irin wannan na iya kasancewa mai alaƙa da zaman kunci a cikin iyali yana iya zama kuma kamar kano uwa ce ke musgunawa yar yarinya ko kuma mahaifinta ɗan giya ne bai kulawa ko da ta samu juna biyu saboda wani na cikin gidan ya yi jama'i na tilas da ita kenan 'yar matar za ta barin gidan ta samu kanta cikin karuwanci wani bin ma wai ba talauci ba ne talauci ka san shi bai wuce goma sha uku bisa ɗari na yara 'yan mata da ke karuwanci wani hukunci shafin dokar shari'a ya da ga mutanen da ke cin moriyarsu ta amfani da wa'annan matasan 'yan mata juju alhaji hammaidi cewa ya yi a nan gare mu shi karuwanci ba a hukunta mai yinsa tukur haka nan amma cin moriya ya ta hanyar aiwata shi kamar sanyawar a yi shi ko kuma a tursasa ga shiga shashancin abin da ya shafi hukuncin marasa mutuncin da ke yinsa akwai hukunci da ke hawa kansa na kason wata shida zuwa shekara uku da tarar jika hamsin zuwa miliyan biyar. domin ceton matasa 'yan mata matuƙa ga aiwatar da wannan shashancin da bai rasa mummunan sakamako an shirya gudanar da ayyuka da dama a ƙungiyar intd kamar yadda jibbo ne ya shaida mana. mu mun shiga gudanar da ayyuka da dama musamman wato da dare muke fita mu je wajen wa'annan yara mu tattauna da su kuma mu girka musu aikin hannu da za su yi kai har ma samar musu komawa makaranta. A faɗar juju wa'innan matasa 'yan mata ana sa su aiwatar da ƙazamin aiki mai karya mutuncin ɗan adam don haka ya kamata a sa hannu domin a kauda wannan bala'in. ta gaida hawa usman da gungu muhammad dantani duka-duka da haka muka zo ƙarshen labarun namu daga nan studio kalangu a huta lafiya. Bonjour Fanta. Tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL mais c'est génial Partout au Niger et uniquement si je ne puisse RTL Exactement Il te suffit de composer le 3-2-5 sur ton téléphone et tu peux écouter, mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène. Super, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 3, 2, 5. Suivez les actualités, c'est sur le 3, 2, 5 avec RTL Niger.